ranar Talata 26 ga watan Maris shekara ta 2024 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar Dekafa ta gabatar da wani bincike da ta yi kan tsarin mulki yau da sahi a birnin Yamai muna ce da karin bayani. Mai girma sarkin Agadas ya jagoranci wani ayyarin wayar da kai a satin da ya gabata a bangaren 'yan yawon diga da ke zaune a garin Agadas don kyautata hanyoyin zamantakewa tsakaninsu da 'yan gari. rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan haihuwar gida da matan ƙauyen gatarawa a gundumar tawa ke yi ko ke hana zuwa asibiti ku biyo mu a ƙarshen labaran ƙungiyar da kafa ta tsara wani zaman taron muhawara na wuni daya kan gabatar da wasu takardun yin bincike kan batun canjin mukammai da kasafin kuɗi da hanyoyin miƙa ƙorafe-ƙorafe a ɓangaren ma'aikatu masana da dama ne suka halarci wannan zaman taron bayar da horon da ya hada 'yan kungiyoyin fararen fula da 'yan jarida kamar yadda salamu salisu ya bayyana matar nan fude ahmed Euh, Manufar shirya wannan taro shine gabatar da nazari da muka yi bisa tasirin soke waɗansu ƙungiyoyi ko ma'aikatu masu kula da bincike biyo bayan abin da ya faru a ranar 26 ga watan jiya. Taron da muke yi domin tantance ƙalubale da wannan yanayi yake iya kawowa bisa tafiyar gwamnati da kuma damar da al'umma suke samu idan suna da wata matsala sakamakon da muke son samu samu ta hanyar wannan taro shine duba yadda za a samu waɗansu ƙungiyoyi bayan soke wasu kamar mai shiga tsakani na gwamnati CNDH, Halsiya, duka da gurbin ta da Kwaldef. Amma a cikin tsarin rigakafi za mu duba abin da ya kamata a yi abin da ke akwai kafin abin da ya faru ranar 26. Kyautata al'amuran zamantakewa da fahimtar juna tsakanin masu yawon diga da al'ummar garin Agadas shine gurin da wani ayarin wayar da kai ƙarƙashin jagorancin masarautar Agadas ya soma wato a satin da ya gabata musamman ma a unguwannin da 'yan yawon diga ke zaune ya kamata masu yawon digar su kiyayi al'adun al'umma da ta karbe su in ji mai martaba sarkin abzin a cikin firarsu da musamman La karabana a ce Ayarin zagaye ne domin waye da kai akan cuɗaya zamantakewa tsakanin bakin haure da al'ummar garin a cikin unguwanni da kuma inda sansanin su yake da duka al'umma agadet domin mika sako ya kai ga unguwannin da abin ya shafa. Manufar shine cuɗaya zamantakewa ta gari tsakanin bakin haure da kuma al'umma da kuma waye da kan bakin haure da al'umma agadet bisa illar shan miyagun kwayoyi. Haure su girmama al'adun waɗanda waɗanda suka tarar suka karɓe su. Har yanzu dai muna agadas inda ayyukan gyaran hanyar mararrabar Ingal da Tamaya mai nisan kilomita saba'in da uku sun kusa kammala, in ji mai kula da ayyukan wanda ya kara da cewa sauran kilomita goma sha hudu kawai a haɗe iyakar da jihar tawa kamar yadda burema Bubakar daraktan jiha mai kula da ayyukan gine-gine a gadas ya shaida ma musamman. abin da ya shafi bangaren hanyar mararrabar ingal maya hanya ce da ke da tazarar kilomita 87 abin da ya kamata a rike a nan kwangilar da aka bai wa kamfanin ajtb bisa tazarar kilomita 73 a hali yanzu dan kwangilar ya kare aikinsa tuni an fara hawan hanyar kenan kilomita 14 suka rage domin kai ga iyaka tsakanin tawa agades tamaya nan ma ofishin minista suna iya kokarin domin ganin an yi ayyukan wannan hanya da ke haɗewa da tamaya a 'yan kwanakin baya-bayan nan ana yi wa sace-sacen motoci a birnin yamai wasu motocin sun tafi kenan ba a sake samun su wasu kuma sai a same su duka dai an ɓaɓɓalla su da zarar ka ajiye motarka wani keɓaɓɓen waje kawai sai ka ji an yi gaba da ita a cewar wasu mutane da abokan aikinmu suka yi hira da su sun nuna cewa rashin aikin yi shi ke sa matasa suna irin wannan aika-aikar ga dai abin da suke ce ma rafiya musi. Sata motoci da motuna a cikin birnin Yamai a zahiri lamari ne da yake kokarin zama ruwan dare, wanda haka yana nuni da rashin aikin yi ga matasa. Hankali bai ɗaukawa a ce mutum ya yi aiki tsawon shekara da shekaru ya samu kuɗi ya sayi mota sai rana tsaka a sace. Wallahi sace-sacen mashin da motoci sai dai Allah ya kyauta. Dan ni an yi wata sata a gabana kamar cikin fim. In za ka je na fila, in dai kai ba ɗaure mashin in ka za ka yi ba to ko kai awa an ka dawo ba ka iske shi dangance da satar motoci a cikin birnin yamai ina ganin sakacin masu motocin ne saboda ka sayi moto ko mota sai ka aje shi gyangirabai domin magance wannan matsalar masu motoci ya kamata su yi hattara su san suke aje kayansu Wani babban zaman taron sada zumunta da fahimtar juna don kara ƙarfafa zamantakewa tsakanin al'umma ya wakana a satin da ya gabata a kawo da ke gundumar Cintabaradin ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Timidiriya. Haka zalika an gudanar da tattaunawa tsakanin alkalai na zamani da na shari'ar gargajiya da ke yanke hukunci kan gingimo. Ibrahim na butu magatakardar ƙungiyar Timidiriya ya ma Idrisa Adamu ƙarin bayani. taron nan a cikin wani proje ne da ake ce ma jasfitir ax uku na hari axe a la justice kwai harkar security ax na biyu ax na uku bisa harka zaman lahiya tsakanin mutane ko social cikin tsarin wannan proje kun san mu association tumudriya aiki mu hakkin dan adamu ne a cikin hakkin dan adamu muna kokowa da bauta harkar bauta ta samo digi daga al'adu al'adu kuma kuma wanda yake sarakuna ne suke rike da su forum kin da kanshi abin da aka yi a cikin shi kama yaya ne justice wagade ta mashari'anta ta zamani yaya ne za ta yi aiki tare da gaman mashari'anta suna taimaka ma juna cikin aiki na shari'a abin da ake iya dai eh, rikewa a cikin wannan taro duk wanda suka halara sun gamsu maudu'in ramadan na wannan maricin zai taɓo batun kiwon lahiya inda za mu ji yadda wasu marasa lahiya ke gudanar da azumi duk da cewa likitoci sun hana su komi addinin islama ya faɗa a wannan fannin ga amsar da ustaz mustapha ahmadu malami addinin islama kuma mamba kungiyar malaman ƙasar niger ya ba rafika tahir Ya kamata bi shawarwarin likita saboda Allah ya ce ka tambayi wanda ya sani masu ilimin kimiyya duka abin da baka sani ba. Idan ma'ilmanci ya ce maka wannan abin an hana shi, musulunci ma ya yarda da shi. Da zarar likita ya rubuta maka takarda ya ce baka iya yin azumi, to shi fa musulunci abu ne mai sauki. Idan baka iya yin azumi, kana iya ciyar da mabukata da niyyar maye gurbin abin da baka samu yi ba saboda dalilan rashin lafiya. Rashin isassun ruwan sama da aka samu bara a gundumar Cirozirin ya sa wasu masu noman garake sun ƙaurace ma garaken nasu saboda ruwan ƙasa sun ɗauke. Matasa da dama ne suka nihi Libi da aljeri kamar yadda Mahmud Algafit shugaban kungiyar masu noman gandari ya shaida ma Ahmed Filan. game da mu wannan shekara muna fuskantar manyan matsaloli na janyewar ruwa mutane sun bar garaken su sun tafi algeria ko libya wannan al'amari na tada hankali sosai idan maja karhi sun bar garake ai tashin hankali ne babba muna kira ga hukumomi da su samar da ruwa ta hanyar kafa rijiyoyi ko kuma kafa wuraren tare ruwa domin a samu ruwa masu yawa idan babu ruwa to ai babu aikin garake Makarantar koyon yaren Faransanci La Fontaine za ta rufe kofofinta a komawa karatu ta baɗi cewa da watan Satumba mai kamawa, kamar yadda hukumomin ƙasar Faransa suka bayyana a shafin na RFI. Kahin dai a juyin mulki a ranar 26 ga watan jiya shekara 2023, makarantar na karɓar sama da 'yan makaranta 800 daga ajin farko har izuwa terminal. Tun dai watan Satumba na bara, wasu wato kwararren 'yan makarantar ne suka samu damar kammala karatun ta yanar gizo a nasu bangaren wasu uwayen yara sun nuna cewar za su sake rubuta yaran nasu a cikin wasu kasashe da ke da makamanciyar wannan makarantar in ji shafin na rfi dangance da wasannin motsa jiki da ke wakana a accra kasar ghana daga 8 zuwa 23 ga watan maris masu wasan taekwondo na kasar nijar da dama ne suka lashe tukunci na shiga gasar olympic a paris sun hada da abdulrazak isufu alfaga mai sama da kilo 87 sai kuma nuruddin isaka da ke da kasa da kilo 58 sai jabiri ide para taekwondo. yanzu sai rahoton na musamman. Ƙauyen Gatarawa da ke a nisan kilomita hamsin daga garin Tawa na daga cikin ƙauyukan da ke fama da matsalar rashin gidan asibiti. mazaunin ƙauyen na fafutukar ganin sun samu ma wannan matsalar mafita musamman ma saboda matan da ke shan wahala a lokacin damana. Ga dai rahoton Abdullahi Ausuk. ta hanyar shirye-shiryen waye kai bisa kafafen watsa labaru maza da mata na ƙauka sun yi imani da illar haifuwa a gida sai dai yawancin lokaci waɗannan mata ba su da wani zaɓi dalilin rashin likitar CSE ko kuma ɗakin shan magani misalin ƙauyen gatarawa cikin ƙaramar hukumar Bambai jihar Tawa inda akwai wuya ga mata su je awo a lokacin damina a cewar Bashira Ibrahim nan da muke zamanin garin gatara lalle ga lokacin kan mata tsakanin awo tsakanin komi a zuwa likita aro amma ga lokacin ruwa in ruwa Allah ya kama mace ko gurhana take babu wurin da za a tahaya dole na sai an tsaya gida ko lela an kace a tahaya ma ita da aka ganin ta da girma ba sai an kai tawa ba ita ma akwai horama kenan lokacin ruwan nan shine muka kuka da shi matan gatara ba su da kiwon zuwa likita bakin da an kace dai a tahi likita wata awo ya kama mace ta da juna biyu ta haya ta kai tana da goyo ta haya ta kai matsala garar ta haya ta kai aihuwa ta ci aka aihuwa likita to mu matsalar mu guda ga ruwa Allah babu da zamu shine a kokenmu. A lokacin damina ratsa ruwa domin zuwa neman magani wata wahala ce babba ga mazauna ƙauyen Gatarawa yawancin lokaci hakan na janyo asara rayuka. Abu Sufyan wani magidanci ya yi tsokaci kan wannan lamari. Nan wannan gari na Gatarawa muna da yawan al'umma tubarkalla. To abinda an matsalar mu muna likitoci ƙauyuka. To amma lokacin ruwa iya kai wurin kamar mu ya zan cikin tsakiyar gulbi na muke. Ana samun matsaloli da mata suna iya rasa wasu alluran ne na yara suna iya gaza zuwa wurin awo saboda an taba su tahi sai hadama su shiga ruwa sai ruwa su ana cikin matsala in ba daga sati zuwa sati ba ba ganin mota ma babu hayya wadda aka iya wuce lokacin ruwa ya kai wadda za a shiga ruwa in sun kai sai an ɗauki mace bisa wuya ɗaya a wuce da ita an taɓa samu hatsari na rauka an taɓa ma abiya da uwar da da yaron duk sun mutu. domin kawo sauƙi ga mata masu juna biyu domin zuwa awo da kuma kai ɗiyan nasu mai garin gatarawa ya isar da kira domin a samu mafita kan wannan matsala alhaji hayya korau mai garin ƙauyen gatarawa. yanzu an ku fara ruwa babu likita wadda za mu zuwa matan mu suna wahala ruwa na ɗauke mana mata likita babu likita babba wadda za mu zuwa nan kwadar cikin tsibiri na muke tsaka na muke nan ga kenan lokacin da ruwa sun kasa kamata masu su awo matsala ta mata awon yara matsala ta wani bi mata sun tahi saka ji an ce sun haɗa wurara sun zaka to kina na muka kukan a taimaka mana duka duka dai nan muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicen a yanzu sai ku dakanci labarin sashen zarmanci tare da amina abubakar kuna iya sake sauraron labaran akan lamba uku biyu biyar kyauta tare layin airtel ko kuma akan shahin studio kalangu da ke kan manhaja ta play store mu lahiya allah ba mu alheri Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A a kan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 da 54.